agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 22 da kuma 25. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin a Faransa ta lashe zaben zagayen farko na 'yan majalisun dokokin kasar da aka gudanar. Hankulan jama'a sun tashi bayan kai har haren kunar bakin wake da masu ta da kayar baya suka yi a jihar Borno. hakanan za ku ji cewar shugaban kenya william ruto ya ce babu hannunsa a zubda jinin masu zanga-zanga da aka yi To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi a Faransa ta lashe zaben zagayen farko na 'yan majalisar dokokin kasar da aka kada a jiya Lahadi. Yayin da jam'iyyar masu tsaka-tsakin ra'ayi ta shugaba Emmanuel Macron ce ta zo na uku a zaben. Kadai rahoton Abdulkadir Halad Kiyawa. makonni uku bayan da ta yi kace-kace da abokan hamayyarta a zabukan 'yan majalisun tarayyar turai jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin rikau ta tabbatar da matsayinta na kan gaba a fagen siyasa a faransa zaben da aka gudanar da mafi yawan jama'a cikin shekaru talatin tuni dai dubban magoya baya a mazaɓar marin le pen ta jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin rikau da ke arewacin faransa suka ɗaga tutocin ƙasar tare da rera taken ƙasar Shugaban jam'iyyar na ƙasa Jordan Bardella ya haska cewa zagaye na biyu na zaben zai kasance mafi mahimmanci a tarihin jamhuriya ta biyar a Faransa. A baya dai wani kiyasi da masu hasashen yadda zaben zai kasance suka yi a gidan talabijin na BFM ya nuna cewa jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin riƙau za ta iya lashe kujeru 260 na majalisar dokoki a zagaye na biyu na zaben da za a gudanar a ranar bakwai ga watan da muke ciki na Yuli. ta wani labarin kuwa firaministan hungary victor orban ya sanar da aniyarsa na son kulla sabon kawance da jam'iyyar freedom party ta masu tsatsauran ra'ayi a austria da kuma babbar jam'iyyar adawar czech bangarorin uku dai na neman janyo hankalin abokan siyasansu daga wasu kasashen turai domin samun nasarar kafa wata sabuwar tafiya a majalisar turan. ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙa na ukraine 36 a cikin dare a kusa da iyakokin ƙasashen biyu a cikin wani sako da ma'aikatar ta wallafa a shafinta na telegram ta ce ta kakkaɓo kuraman jirage 18 a yankin black tare da guda tara a kusk da kuma wasu ƙarin tara a belgorod rfi Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hankulan jama'a sun tashi matuƙa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. bayan da 'yan ta'adda suka kai har-haren ƙunar bakin wake kan taron aure da kuma na masu jana'iza har aka samu asarar rayukan mutane 18 a garin goza. daga maiduguri wakilinmu bilyaminu yusuf na dauke da karin bayani waɗanda suka shaida al'amarin sun ce bom na farko ya tashi ne a wurin bikin aure inda ake zargin wata mata ta tada shi bayan da ta shiga cikin masu bikin da sunan mai bara bom na biyu kuma ya tashi ne a wurin jana'iza inda nan ma aka rasa rayuka bom na uku kuma ya tashi ne a yayin da jami'an tsaro ke sintiri domin tabbatar da tsaro wata mata da harin ya riza da ɗanta wadda ya ji rauni yake samun kulawar likita ta yi bayanin halin da suke ciki ni kan ina cikin bakin ciki don yaro na ka kuma kana baya yi ina cikin bakin ciki tun jiya yaro na baya magana. barkin don muhammad sa'idu shine daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta jihar borno wadda yake goza lokacin da al'amarin ya faru ya ce har yanzu ba su da cikakken alƙawar na waɗanda suka rasu. karin bayani game da waɗanda allah ya musu cikawa da ko wanda suka ji rauni da wuya zai yi mu faɗi cikakken bayani don a cikin wannan iftila'in a kowa in suka razana hankali a tashe mu ko muna kokarin bada agajin daga ba zai mu bi sako-sako lungu-lungu mu yi wannan kiddiga din ba. Duk da cewa hukumomi ba su fita da alkaluma na waɗanda hare-haren suka shafa ba, al'umma na cewa mutane ashirin ne suka mutu kamar yadda Malam Ismail Hausarin Goza ya bayyana. A yanzu yadda nake wa magana da sani na yanzu mutum ishirin suka cika talatin da wani abu suna na kwanciyar. Yanzu haka dai jami'an tsaro sun kafa dokar hana fita a daukacin garin inda suke yin sintiri domin tabbatar da tsaro da kare lafiyar al'umma. Bilyaminu Yusuf Maiduguri arafa hausa To a wani labarin kuwa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi Allah wadai da harin kunar bakin waken da aka kai jihar Borno wanda ya bayyana a matsayin ta'addanci a cikin wata sanarwa da kakakin shugaban ƙasa a juri Ingilali ya fitar ta ce ba komai ya sanya masu ta da kayar baya kai harin ba face irin matsin lambar da suke fuskanta daga wajen jami'an tsaro ita ma dai majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban jami'inta da ke kula da ayyukan jin kai a najeriya muhammad fal ya yi allah wadai da harin tare da bayyana a aniyarsu ta taimaka waɗanda ibtila'in ya shafa 'yan bindiga sun yi garkuwa da hakimin tumburku malam ashiru sharehu da ke karamar hukumar giwa a jihar kaduna rahotanni sun bayyana cewar maharan sun yi awon gaba da sharehu ne akan hanyarsa ta dawowa daga gona a ranar asabar wani basarakin gargajiya a yankin kuma sarkin fadan galadimawa Husaini umar ya tabbatar da faruwar lamarin tare da cewar 'yan bindigan sun kuma sace wasu manoma biyu a yankin sabon layi da ke wato da ke gundumar kidandan a lokacin da suke aiki a gonakinsu a jiya lahadi da rana a jamhuriyar nijar wata wata guda bayan rusa majalisar ƙananan hukumomi na jihohi da kuma manyan birane da gwamnatin mulkin soja ta yi an fara nuna fargaba kan makomar dubban mutanen da ke aiki a ƙarƙashin waɗannan majalisu umar sani ya haɗa mana rahoto. bayan ka karɓe iko da majalisun jihohin gwamnatin sojin ta bukaci saka duk wasu kadarori da harkokin tafiyar da kuɗaɗe ƙarƙashin kulawar gwamnonin jihohi. To ko cikin mafita ga dubban ma'aikatan da majalisun ke ɗaukar nauyi Muhammad Sagir kakakin ma'aikatan gundumomi. Ma'aikatan su aka ce an maida su gubernura Ma'aikata waɗanda aka riyo da tashe daga wata sarvis aka kawo su. kuma kowa koma sarvis su waɗanda ke kwantara su kuma an kore su kenan sun tsaye da aiki shine aka nufa. A farkon watan Yunin wannan shekarar gwamnatin sojin ganin ta rusa majalisun ƙananan hukumomi jihohi da kuma birane bisa dalilan yin wasu gyare-gyare sai dai a cewar muhammad abubakar mai shahi kan lamarin da ya shafi 'yancin cin gashin kan yankuna akwai bukatar sojojin su fito da wani tsari bayan rushe majalisun wannan majalisoci da na ƙananan gundumomi duka ana yin su ne don talaka amfana su to kenan sai a auna ga matakin da aka ɗauka dangance da rushe da aka wancan mine ne matsayin shi daidai ga amfanin talaka in aka auna aka kimanta gani kenan sai a ba da sakamakon yana da kyau ko bai ka yanzu mu a tunanin mu sai ce musa ido ya zamanto kayan a sa wata hanya wadda yake za su ci gaba da ma talakawa amfani. A 2004 kasar wadda ke yammacin Afirka ta rungume tsarin incincin gashin kai yankuna wanda ke baiwa ƙananan hukumomi damar tafiyar da wasu ayyukan ci gaban al'ummomin su bayan shafe shekaru na kikikakar siyasa. To labaran da yana zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. alkaluma na nuna cewar adadin kudaden da 'yan asalin afirka da ke zaune a sassan duniya suka tura zuwa ƙasashensu na asali cikin shekarar da ta gabata sun kai dala biliyan hamsin da hudu wannan dai na nuna irin gudunmuwar da waɗanda ke zaune a ƙasashen ƙetare ke bayarwa domin ci gaban tattalin arzikin nahiyar afirka Nasiruddin Muhammad na ɗauke da ci gaban labarin. Najeriya ce ƙasar Afirka da aka fi tura kuɗaɗen inda a shekarar da ta gabata aka tura da dala biliyan goma sha tara da miliyan ɗari biyar. Sai ƙasashen Ghana da Kenya da suke bi mata da aka tura da dala biliyan hudu kowace Senegal ce ta biyar da aka tura mata da kusan dala biliyan uku, sai jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Mali da suke bi mata, inda su aka tura masa da sama da dala biliyan ɗaya daga 'yan ƙasar da ke waje. tsawon shekaru biyu kenan a jere adadin kuɗaɗen da 'yan ƙasashen afirka ke turowa gida daga wasu nahiyoyin ke daɗa hawa lamarin da ke nuni da cewa irin waɗannan kuɗaɗen na taimakawa tattalin arzikin nahiyar kamar yadda na agaji ke yi wannan dai za a iya cewa madafa ce ga kasashen da tattalin arzikinsu ke tangal-tangal tun bayan barkewar annobar corona ko sakamakon yaƙe-yaƙen da ake yi tsakanin ukraine da rasha ko na gabas ta tsakiya sai dai duk da taimakon da waɗannan kuɗaɗen ke yi don bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen har yanzu al'ummomin nahiyar na ci gaba da kokawa kan hauhawan farashin kayayyakin masarufi ɗaruruwan mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a nairobi babban birnin ƙasar kenya a jiya lahadi domin karrama waɗanda suka mutu a zanga-zangar nuna rashin amincewa da matakin gwamnati na ƙara kuɗin haraji duk da dai shugaban ƙasar william ruto ya ce babu hannunsa a zub da jinin da aka yi a ƙasar. karfe bakwai da minti goma. taken labarin wasanni kenan ga kuma coach haladu kiyawa ya shigo ka gyara kalamanka <laughs> yau ka aji mai ba ai kwarai ko to kamis bari mu fara da gasar cin kofin nahiyar turai ta euro 2024 inda a daren jiya tawagar ingila ta kai zagayen dabda na kusa da na karshe bayan ta tsallake rijiya da baya mm. inda ta samu nasarar doke a ah, Eh, salbakiya da ci biyu da ɗaya haka da farko dai salbakiya ce ta fara cin kwallo ta hannun ivan shrant a minti na 25 da takaleda kuma haka suka je hutun rabin lokaci har kawo dawowa daga rabin lokacin magoya bayan tawagar ta ingila sun karaya matuka ai ba ma dawowa ba har daf da tunda yan sakanni ne suka rage ma a hura tashi daga wannan wasa za a iya cewa gaskiya ne ka san kamus har an fara cire tsammani amma kuwa amma ana dab da tashi ne dan wasa jude bellingham ya farke kwallon da aka zira wa tawagar su shi yasa na ji yan madari suna ta cika baki <laughs> ai su dan wasan su ne ko eh, to ai ka san dan wasan ya taka rawar gani musamman ma a tawagar tasa ta kasar ingila idan ka duba a tarihin yadda ita wannan tawaga take da kuma yadda yake zira kwallaye a mm. ita tawagar domin dai a yanzu dai ya saka kwallaye biyu kenan a wasanni hudu da ya buga mm. kuma wani abin ta goma shi shine ya lashe kyautar gwarzon dan wasa so biyu a cikin wasanni hudu a wannan gasa da ake fafatawa. To Kamis ita ma tawagar Sifaniya ta kai zagayen dabda na kusa da na karshe bayan da ta doke Georgia da ci hudu da daya a daren jiya Lahadi a hmm. karawar da suka yi haka a zagaye na biyu jojiya ce dai ta fara zira kwallo ita ma a rage <laughs> ita ma kamar za ta iya kamar za ta iya a mintuna na 18 da fara wasan duk da dai ka san eh, eh, irin on goal aka yi hmm, an ci gida gaskiya ne dan wasan jojiyan a dan wasan sufaniya ne ya ci gida <laughs> to a mintuna dai na 39 ne kuma dab da za a je hutun rabin lokaci dan wasan na spaniya rodrigo hernandez ya farkewa tawagar kwallon da hmm. aka jefa musu a haka aka je hutun rabin lokaci kuma aka koma zagaye na biyu duk a haka dai bayan an dawo daga hutun rabin lokaci ne kuma tawagar ta spaniya ta kara kaimi wadda hakan ya bata damar kara kwallo ta biyu ta hannun fabiyar Ah, Ruiz sai kuma kwallaye na uku da na hudu ta hannun 'yan wasa Nico Williams da kuma Dani Olmo. Waɗannan su ne kwallaye hudu da Sifaniya ta ci ah, binnan. Ah, to kyawa in ka dawo sai ka kawo mana labarin wajarar da aka yi da mai kara kambin wato Italiya kenan a ƙarshen mako mu ita eh, kuma da ta kaya da ita. To masha bayan ɗaukar wasu matakai da gwamnatin najeriya ta yi wajen yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a shiya arewa maso gabashin ƙasar a iya cewar kwalliya ta biya kuɗin sabulu ganin yadda aka samu raguwar kai har-hare ƙunar baƙin wake to sai dai a baya-bayan nan wasu mata da ake kyauta zaton 'yan boko haram ne sun kai harin ƙunar baƙin wake a yankin goza da ke jihar borno har ya yi sanadiyar mutuwar mutane 18 abinda masana harkokin tsaro ke wato ke fassara shi a matsayin koma komawar hannun agogo baya da kuma gazawar gwamnatin kasar dangane da wannan batu ne abdulkadir haladu kiyawa ya tattauna da dr elharun muhammad masanin harkokin tsaro a tarayyar najeriya ga kuma yadda zan wasu ta kasance matakan da ya kamata a ɗauka na gano waɗannan mutanen idan aka gano su na hukunta su ba yi ba ana maganar cewa wasu sun tuba ne kana nufin kenan matakan da ake ɗauka akwai lauje a cikin naɗi kwarai kuwa ai ba ma lauje a cikin naɗi ba gatari ne ma a cikin naɗi na'am a baya yan ƙungiyar boko haram ne suke kai makamancin irin wannan hari amma yanzu akwai ƙungiyoyi irin ISWAB da sauransu su ma suna cikin waɗanda suke kai irin makamantan waɗannan hare-hare me hakan ke nufi matsala a shugabanci ta yana nufin cewa akwai mummunan manufa ma wasu waɗanda suna sha'awar su ga an tarwatsa arewacin najeriya wannan yana yana nuna cewa akwai hannun wasu manyan ƙasashe masu munanan buƙatu a wannan yankin. To dakta shin dawowar harin na nufin cewa kungiyoyin an kassara su ba za su iya tunkarar jami'an tsaro kamar yadda suka saba a baya ba ko kuma alamu ne na nuna cewar suna nuna karfin iko da sake salo a wannan yanayi da suka dawo da shi yanzu. Yana ƙara fito da gazawan jami'an tsaro ne kowane nau'in jami'an tsaro na ƙasa. Kuma wannan yana ƙara nuna gazawan kungiyoyin da ake da su na duniya ne musamman majalisar ɗinkin duniya kungiyar haɗin kan tarayyar afirka misali kungiyar haɓar kasuwancin yammacin afirka ecowas wannan yana nuna gazawar waɗannan kungiyoyin ne Bayan ga gazawar waɗancan a iya cewa akwai wasu sabbin ƙungiyoyi ne da ke sake tsara yadda hare-haren za su wakana a wannan salo da suka fito da shi yanzu? Eh ba za a ce wasu ƙungiyoyi ba ne, ai waɗanda suke bukatan ya mutsa. wannan bangaren waɗanda suke ganin suna da muradu ko ta halin kaka sai sun cimma waɗannan muradu suna nan akan manufofinsu canza ba ba sa ba saboda haka za su ci gaba da yunkuri da amfani da duk hanyoyin da suka samu wajen kafa waɗannan ƙungiyoyi Tana haska karara gazawar gwamnati me ya kamata gwamnatin a ce ta yi kan wannan matsala don ganin ba a ƙara komawa gidan jiya ba. akwai muhimman abubuwa guda uku da ya kamata a ce an yi. Na'am. Kaga ai duk wannan maganganun da ake yi har yanzu ba wani yunkuri da aka yi na ɗaukan ƙara jami'an tsaro. tsaro ba wannan tsarin. Sun yi ƙaranci kenan. Ai karanci lokacin da muhammadu buhari ya zo an ta cewa za a ƙara yawan 'yan sandan dubu goma haka aka dinga wannan wakan aka yi shekara takwas ba 'yan sandan da aka ɗauka haka dss akwai nau'o'in jami'an tsaro da ya kamata a ƙara kamar waɗanne kenan ai kamar jami'an tsaro na fararen kaya da masu leƙen asiri musamman fannin leƙen asiri ta tattaunawa kenan tsakanin abdulkadir halar da dr elhar